alkabir harun gombe wanda shine janar sakatare na ƙungiyar jama'at izalatul bid'a wa iqamatu sunna wato sakatare na ƙasa baki ɗaya alhamdulillah an san tun jiya yana nan yayi wa'azozi wanda kuma bai kamata nan kaset kaset da ya kamata a sassaya akwai ma wani kasa ɗin da ake ce mun da suna aƙida tushen rayuwa shi ma za a iya samun shi wurin masu saidawa suna nan a nan kusa Da haka ba da ɓata lokaci ba muna gabatar da malam tare da ma'anar anas salisu daga kaduna falyatafaddala mashkurain mu'azzamain mukarramain mu'azzazain محترمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى الأرض للعمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأن أنفسنا وأن الله يبعث من في القبور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همات الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan anguwa aka ce yoruba street sabon gari zaria a kuma wannan jiha ta kaduna ba don komai ba sai saboda gabatar da wazin musulunci ina addu'a karatuttuka da maluma suke ta mana allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon aiki da su allah ya sa su zama sanadiyar tsira a gare mu duniya da lahira ɗan uwa musulmai ajanda da za mu tattauna a kanta a cikin wannan dare da yadda ubangiji wato za mu yi magana kan abin da ya shafi amana babban magana Allah ka gafarta mana Allah ka karbi ayyukanmu Allah ka ba mu ikon yi maka biyayya duk lokacin da mutum zai yi magana akan amana to shi kansa malamin da ke wa'azin gabansa zai rinka faduwa domin matsala ce da shi karan kansa ta shafe shi matsala ta amana matsala ce da ta shafi kowa da kowa shi yasa wa'azin zai zama tsumagiyar kan hanya fyaɗe yaro fyaɗe babba alaramma idan muka je cikin suratul ahzab idan ka tafi da nisa ka kusa ka kai bakin boda sai Allah ya ce inna a rabnal amanata ala samawati إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ۖ وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله ما دوكي سركي يتي إنا عرضنا الأمانة lallai mu mun bijirar da amana alas samawati ga sammai wal ardi da ƙasa waljibal da duwatsu amma da sammai da ƙasa da duwatsu fa fa'abaina an yi hamillaha sai suka ƙi su ɗauki amanar suka ƙi su karɓe ta ba wai ƙi na ba za su yi ba ƙi na ba za su iya ba ina fata an gane wannan Allah ya ce fahamal hal insan shi da adam sai na daga mu ya ce ga fili ga mai doki a dora mashi Allah ya ce innahu lalle shi dan adam kana zaluman ya kasance mai yawan zalunta kansa jahula sannan mai yawan jahiltar ubangijinsa da bai zalunci kansa ba da bai jahilci girman amana ba shi ma da ya yi wa kansa ƙiyamun laili ya ce ba zai iya bai da za a zauna lafiya to amma shi dan adam sai ya ce a ɗora masa zai iya malamai sun yi maganganu da dama akan wace amana ce wannan wacce ake magana a kanta abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara masa yadda ya ce amana da ake magana a kanta a cikin wannan aya ya ce shi shine alfara'id farillai da Allah maɗaukin sarki ya ɗora a kan bayi kenan sallah amana ce azumi amana ne zakka amana ce aikin hajji amana ne jihadi amana ne sadaka amana ce dukkan wata ibada da aka farlanta a kan ɗan adam abdullahi ɗan abbas ya ce to wannan ibadar ita ma menene amana ce wato kenan da aka ce inna arabnal amanata ala samawati wal ard wato ana magana ne akan alfara'i wato farillai da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato dora akan bayi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace inna arabnal amanata ala samawati wal ard yace amana da ake magana akan ta shine amana ta dukiya kaman ajiya ko a baka amanar wasu kuɗi ko wasu kaya ko wasu kadarori abdullahi dan mas'ud yace wannan ita ce amanar da ake magana a kanta ubay ibn kab yace ce amanar da ake magana a kanta a nan ita ce amana ta aure matarka da aka baka an baka ita ne a matsayin amana 'ya'yan da ka haifa an baka su ne a matsayin amana a ga za ka riƙe amanar wannan baiwar Allah ko ba za ka iya riƙe amanar wannan baiwar Allah ba wasu malamai suka ce amana da ake magana a ta nan shine a takalif dukkan nauyi da aka ɗora wa bawa ko nauyi na ibada ko nauyi na shugabanci kenan idan ka zama shugaban ƙasa amana ce in ka zama gwamna amana in ka zama ciyaman na local gamman amana in ka zama kwamishina amana special advisor amana special assistant amana permanent secretary amana director general amana chairman board and prestatals duka amana ne shugaban kungiya amana shugaban majalisar malamai amana daraktan agaji amana organizing secretary amana amana amana amana wato duka wasu nauye-nauye da za a dora wato malamai suka ce menene wato ainihin wato ainihin wato amana ce wasu malamai suka ce abin da ake nufi da inna arabna al-amanata ala samawati wal ard amana da ake magana akan ta kamar yadda Abdullahi ibn Amr ibn al-As yake faɗa yace shine farji farji da aka ba dan adam amana ne al'aurarka amana ce in ka kuskura ka sa ta inda bai halatta a gare ka ba in kiyama ta tsaya sai an ɗauro ka an zo da kai gaban Allah a matsayin wanda ya ci amanar da Allah ya danka mashi wasu malamai suka ce amana da ake magana a kanta a cikin wannan aya shine abubuwa guda uku da sallah da azumi da wankan janaba idan kai wasa da sallah ka ci amana idan kai wasa da azumi ka ci amana idan kai wasa da wankan janaba ka ci amana wasu malamai suka ce amana da ake magana a kanta da aka ce inna arabna al-amanata ala samawati wal ard wato shine amana ta gabbai hannunka amana ne ka kuskura ka taba abin da Allah ya hana ka ci amana sai ka zo gaban Allah ranar tashin alkiyama harshen ka amana ne in ka kuskura ka faɗi maganar da Allah ya hana ko ka zagi wani ko ka yi wani ashar ko ka kulla wani sharri ko ka yi wani fadancin da ya saba wa ka'ida ta musulunci ko kuma ka yaba wani dan siyasa ka ce mutumin kirki ne alhali ka san azzalumi ne barawo ne ko ka bata wani ɗan siyasa ka san mutumin kirki ne amma saboda ba jam'iyyar ku ɗaya ba ba fatin kuɗin ku ɗaya ba kai ƙwararre ne ka iya yarfe ka sanya zaka manna wa dan adam sharri ya ta kokarin ya zai bambare wannan sharrin daga gare shi to ka ci amanar harshe da aka danka maka idanu amana ne in ka kalli abin da Allah ya hana ka ci amanar ido da Allah ya danka maka Ƙafafu amana ne in ka kuskura ka taka da kafarka ka je wurin da ake saɓan Allah ka je wurin da ake fusatar da ubangiji ka saba wa Allah da wayannan kafafun naka malamai suka ce amana ce ka ci sai Allah ya tambaye ka ranar tashin alkiyama cikinka amana ne in ka kuskura ka sanya mashi haram yaki halal yaki haram ka tara wa ka haramu ka ci haramu haramun ya narke nama ya tsiro a jikinka to ka ci amanar cikinka ka ci amanar gangan jikinka domin kullu lahamin nabata mina suhuti fannaru aula bihi yawmal qiyama idan kiyama ta tsaya da wuta za a narka dukkan naman da ya tsiro a jikinka ta hanyar cin abincin me ta hanyar cin abincin haramu wato kenan idan ka kalli wannan aya sai ka ga ayar ta tattaro wato dukkan abin da ya shafi rayuwar ɗan adam a matsayin amana da kuma buƙatar wato riƙe wannan amana za mu ga yadda matakai na wa'annan amanoni suke da kowa amana da ke hannunsa da kuma yadda ake buƙata ya kiyaye ta Allah maɗaukin sarki ka ba mu daman ikon kiyayewa sai aka ce innahu kana zaluman jahula wasu malamai suka ce wannan amana amana ce da aka ba annabi adam bayan wato ainihin sammai sun gagara ƙasa ta gagara duwatsu sun gagara sai aka danka wa annabi adam ya ce wace irin amana ce ya Allah sai Allah ya ce amana ce ta doka ta shari'a in ka bi wato ainihin in maka rahama in ka saba in azabtar da kai annabi adam ya ce a bashi zai iya ɗauka shehu malami wato ainihin mujahid ya ce da aka danka masa wannan amana wato bayan sallar azahar a misali kamin sallar la'asar har shedan ya samu nasara akan shi ya fito shi daga cikin aljanna sai suka ce wato ana magana akan annabi adam wasu malamai suka ce a innahu kana zaluman jahula ana magana ne akan jinsi na dan adam gaba ɗayansa wasu malamai suka ce a innahu kana zaluman jahula ana magana ne akan jinsi na yan adam wa'anda suka ci wannan amana da Allah maɗaukin sarki ya ɗora musu Allah ka ba mu ikon saukewa ala ramma a wani wurin sai Allah madauke sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la takhulu la ayyuhal ladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون الله ما دوكي سركي يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسك إيماني لا تخونوا الله ككو كسكولكو هاي انت الله هاي انت الله شيني الله يحنا كتسي كاي الله يتي كاي كاي والرسول كركو كسكولا ku هاي انت من الله صلى الله عليه وسلم ha'intar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kin bin sunnarsa kirkiro bidiyoyi a gurbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata kunu amanatikum kuma ku ha'inci amanoninku wa antum ta'lamun alhali kuna sani wasu malamai suka ce ita ce amana wato ta ainihin shari'a da Allah ya dora wa bayi su aiki da ita wasu malamai suka ce ita ce amana da ke tsakanin bayi a ɗauki amana wato ainihin wato a danka maka wasu malamai suka ce ita ce amana ta iyali matanka amana ne a gare ka dole ka ɗora su akan hanya ta kwarai ka koya musu addini ka nuna musu bin Allah ba tare da ka ci amana su ba ‘ya'ya ka koya musu addini ka nuna musu hanyar Allah kar ka ɗora su kawai akan hanyar duniya su zama lalatattun ‘ya'ya irin ƴaƴan da ake haifowa al'umma a halin yanzu wallahi akwai wasu yaran da babansu family planning ya ma bai haifo su ba mu da mun fi zama lafiya a cikin duniya saboda turo da aka yi sun zame wa al'umma ta musulunci matsala sun zama pollution sun zama losers sun zama matsala wa islam sun zama matsala wa musulmai saboda watakila uban ya ci amanar da aka danka masa bai ba su irin tarbiyyar da ya kamata ya ba su ba Allah ya ce wa antum ta'lamun alhali kuna masu sani shi yasa Allah da ya zo bayanin siffofi na mutane na kwarai a wurare guda biyu a cikin suratul muminun da suratul ma'arij sai Allah yake wallazina hum li amanatihim wa ahdihim wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un sai Allah yake wallazina hum wato cikin siffofin mutane na kwarai Allah yake sune wa'anda li amanatihim ga amanoninsu wa ahadihim da alkawari da suka dauka ra'un suna masu kiyayewa za ku ga 'yan siyasa in sun fito suna neman matsayi me suke cewa a basu amana ko ba ga suke faɗa ba za su yi me za su riƙe amana bayan wannan su hada da me su hada da alkawari amma abin ban tausayi su sun ɗauka magana ta ƙare a nan shi dai ya shiga ofis ya hau kan kujerar ya ɗauka duk abin da ya wawura ya wawuri banza ya ci ya sha ya tsallake yau wallahi baka tsallake komai ba ba abin da ka tsallake ba inda ka je baka sha ba ranar da na sani da nadama tana nan a gaban ka ranar tashin alkiyama kun san bala'in da ke cikin cin amana wato matsala ce da take da alaka da imani domin ita amana cinta yana daga siffa na siffofin munafurci duk sanda ka je a ambaci munafurci kuma to matsala ce da take shiga cikin wato ainihin wato imani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu hadisi ne ingantacce hadisin yana da rijista a sahihul Bukhari hadisin yana da rijista a sahihul Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayatul munafiq salat a wata ruwaya alamatul munafiq salat alamomin da ake gane munafikai da su guda nawa ne guda uku ne inji manzon rahama sallallahu alaihi wasallam annabi yace idza haddasa kazaba idan ya yi magana zai yi karya siffa ta munafukai da dama daga 'yan siyasan mu sun shiga nan ko ba su shiga nan ba in ya faɗi magana mai zai yi karya zai mu yanzu ƙwararren administrator shine wanda ya iya karya to ƙwararren administrator kenan ƙwararren ɗan siyasa shine wanda ya iya karya ya sha mur ya ta zazzara ido a talabijin ya ta ya yi ta kwanta da karya kuma ya sha mur ya yi abusan kan ɗari ya fiki fiki da ido sai ka ce ɗan wuta kuma ya san ƙarya yake wai shi yana ganin ya yaudari talakawa shi kenan an gaba ya ce wa iza ada akhlafa idan kuma ya alkawari zai karya siffan yin siyasa mu ne ko ba siffan yin siyasa mu ba ban ce gaba ɗaya su ba amma da dama daga cikin su sun shiga wannan ko ba su shiga ba dan siyasa nawa ne yake ɗauka al'ummarsa alkawari amma idan hausa na cikawa ba su cikawa duk wanda ya tashi a Najeriya tun yana karami kamfen ɗin da 'yan siyasa suke yi ku zaɓe mu za mu gyara wutar lantarki tun kana karami ko ba haka ake faɗa ba ku zaɓe mu za mu yi hanyoyi ku zaɓe mu za mu yi asibitoci ku zaɓe mu za mu kawo ruwa ku zaɓe mu za mu gina makarantu yau sama da shekara talatin har yanzu wa'annan abubuwan su ake kamfen da su kenan me yake nunawa har yau ba a yi su ba duk wayanda suka ce za su yi nan sun saba ba su yi ba yau din nan nan siyasa zai miƙe a Najeriya da me zai yi campaign da wannan zai yi campaign za mu samar da tsaro ya za ka samar da tsaro how yaya za a yi idan ka je jiha idan ana maganar wane ne gingime men barawo a cikin jihar sai a samu his excellency is the most rushe ke barawo in the state idan ka je local government idan kana neman the most gingime min barawo a local government din sai a ce maka honorable chairman ya za yi to a daina sata a cikin ƙasa ya za a samu tsaro yaya za a daina fashi da makami no ba za a daina fashi da makami ba matukar akwai 'yan fashi da makami da biro akwai 'yan fashi da makami da mukami ba za a daina samun 'yan kwanta-kwanta ba matukar akwai 'yan kwanta-kwanta a local government secretariat yanzu za ka miƙe a european countries dan siyasa ka ce ku zaɓe ni zan gina makarantu makarantar ne. wannan wata ajanda ce da duk duniya a wuce ta ku zaɓe ni zan gyara wutar lantarki wata irin wutar lantarki kuna jin gwamnatin Najeriya emergency ana magana emergency akan wutar lantarki an gyara har yanzu ba gyara ba su kansu suka ga matsalolin ta ko ina ka duba matsala ne wa ma za ka nemo ka haɗa kai da shi ka samu damar yin aikin aiki ne duk wanda ka nemo gani yake ma alfarma aka masa dan da su aka gaba gwamnati shi yana neman kawai ina wuri mai tsoka ya tsawo kayanka ne wa ma zai zo ya taimake ka ka samu ma fuskantar inda zaka fuskanta sai ka rasa inda zaka sa kanka saboda me saboda taɓarɓarewar amana wa iza tumina khana alama ta uku ta munafiki shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan aka bashi amana zai ci in aka bashi amana a matsayin ciya mana local government zai ci idan aka ba shi matsayin amana a matsayinsa na gwamna zai ci amanar idan gwamna ne ya kira wani ya ce zo na baka kwamishina na aikin gona ka rike mana wannan gefen amana mu inganta noma a cikin wannan ƙasar, zai ci wannan amanar tunda kuka tashi a Najeriya tsarin noma da ka tashi ka samu ana yi a Najeriya tun kana karami bugun kato kato ya je da fartanya a gona yi ta nausawa har yaushe ake ko ba shi ake ba akwai kasar da ta ci gaba a duniya ake yin wannan duk kasar da ta ci gaba a duniya ina ke irin wannan tsarin noman ciyawar kanta yi chemical din da in an fesa mata ba tsirowa ba ba za ta yi ba amma shukar ita za ta fito tun da ka tashi karami wannan noman bugun katar har yanzu shi ake yi saboda me ina biliyoyin da ake budgeting akan harkar aikin gona ina suke kawai sai a samu wani tsime mai kato da wani bangajejin aljihu shi kadai wai ya waware naira biliyan barkatai da miliyan barkatai wai hada digo kai digo barkatai din ma ya ishe ka saboda rashin me rashin amana wa iza'atu min khana idan an jawo shi gwamnati ta bashi amana ta ce to rike mana director anan rike mana permanent secretary anan to shi iya kokarin sa ya zai yi wa mai gida ladabi mai gida ya shi mai hankali ne amma wannan amanar da aka danka masa wai shi bai ma lura da amana ce idan dan kwangila aka kira shi aka ce ga amana mun baka to na rijiyar burtsatse wa talakawa anan ga amana yi wa talakawa hanya ga amana yi wa talakawa kwalbati shi ana danka masa shi ba amanar yake bawa ba nan take yan shan miya za su fara taya shi murna wai shi kan ya riga ya hai me ya hai siradi hai wai shi gani ma yake an sakan ka masa ne don da su aka kafa gwamnati ba wai ma yi wa talakawa aiki shine abin da ake bukata ba shi yasa idan hanya aka yi wato ko dan amalan ke bi akan ta sai ta huje saboda ba hanyar gaskiya ba ce idan kwalbati ya kai kamin ka akara ta burme saboda ɗan kwangilar ya ci amana kashiyan da ya sani ya ci amana accountant ya ci amana wanda ya awadin kwangilar ya ci amana wanda ya kamun kafa ya ci amana dan kwadagon ya ci amana kai to ya zai ku faɗa mana ina za a nufa da irin wannan da irin wannan tafiya ina za je sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa in sama wa in salla wa sama wa za'ama annahu muslim ko yayi sallah yayi azumi ya rai cewa shi musulmi ne mai imani annabi yace munafiki ne original in dai an samu wayannan sifofin guda nawa guda uku tattare da shi ku saurara ku je ku yan uwa musulmai wallahi amana ko kafiri ne ya zama mai rike amana sai ya samu yabo wajen al'umma musulmi idan ya zama mai cin amana sai ya rasa yabo a wajen Allah sannan ya rasa yabo a wajen wa a wajen al'umma kun san babban bala'in da ke faruwa wato ita amana ita ce abin da za a fara ɗaukewa daga cikin al'umma yanzu babban bala'in da muke ciki ina ji mana tsoro ko lokacin ne yayi aka ɗauki amana daga cikin al'umma saboda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin kuzaifatul Yamani radiyallahu anhu yace حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين فقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت على جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال يصبح فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها كالوقت ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها كالمجل كجمرة دحرجته على رجلك فنفت فتراه منكبرا وليس فيه شيء فأخذ حصاة فدحرجه على رجله ثم قال فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة wato sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta yuqal In nasiba bani fulan rajulan aminan wa hatta yuqala lirrajul ma ajladahu wa ma azrafahu wa ma aqalahu wa laysa fi qalbihi misqalu habatin min kardalin min al-iman Huzaifatul Yamani yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarai guda biyu yace ɗaya na gan shi da idona yace yanzu ɗayan ke jira wasu labarai ne guda biyu Huzaifatul Yamani sahibu sirri rasulillah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa amana ta sauka wato ainihin a asalin zukata wato na ainihin wato mazaje wato da aka tashi saukar da amana akan zuciya akan bes na zuciya a nan Allah maɗaukin sarki ya saukar da amana sai ya ce sai mutane suka rinka koya daga alkur'ani mai girma suna koya daga sunna wannan ne yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zama sun fi kowa amana a cikin al'umma amana ta sauka a tushen zuciyarsu sun sha sun kwankwada daga alkur'ani mai girma sun sha sun kwankwada daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace to amma amanar akwai lokacin da za a dauke ta yace sai kaga mutum ya kwanta yayi bacci yayin da zai farka sai ya zama an damke amana daga cikin zuciyarsa me za a bari sai a bar masa tabo na ainihin wato wannan ita amana da aka ɗauke amma tabon ƙarami ne ba babban tabo ba ne ya ce idan ya ƙara kwanta ya bacci sai a sake ɗauke amana daga cikin zuciyarsa sai a bar masa wato tabonta sai ka ce kanta idan irin kayi aiki da fartanya a gona akwai yadda hannunka yakan kumbura ya kanta to haka za a bar alama sai ka ga wato wurin ya kumbura amma ƙarƙashinsa babu komai a ciki to haka mutane za su koma ga mutum ga babban riga amma ba shi amana sai ya murkushe kaga mutum ga assalamu alaikum ba shi amana sai ya murkushe wani ma sai kaga har da gemu akwai ba shi amana sai ya cinye kaga mutum ga furfura ga saje ba shi amana sai ya murkushe kaga mutum da sunan addini ba shi amana sai ya murkushe kaga mutum watakila ma yana da awar malanta ba shi amana sai ya shaƙe kaga mutum kai zaka ka kamar da gaske duk wanda ka jarraba sai ya fele sai gashe kusan kowane gauta ja ne sai dai in ba kai shi rana ba fa nabi ta kenan fa tarahu muntabira wa laysa fihi shay sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yake cewa mutane sai su wayi gari ana ciniki ana saye da sayarwa ana business transaction ana harkoki amma abun ban tausayi da kyar a cikinsu su zaka samu mai amana sai ka shiga kasuwa sama da rumfa dubu biyar a cikin kasuwar amma da kyar za ka iya samo ɗan kasuwa mai amana a cikinsu mun zo lokacin ko ba mun zo lokacin ba akwai amana a cikin kasuwanni akwai ƙarya a cikin kasuwanni akwai algus a cikin kasuwanni akwai yaminul gamus a cikin kasuwa kun san yaminul gamus ita saboda bala'inta ko ka fara ba mata ita idan kai ga musu sai dai da Allah sai dai kai ta istighfari in Allah ya gafarta maka to alhamdulillah in ba sa abu kuma sai ka je jahannama jamilul gamus sumiyat gamusan li'annaha tugmisu sahibaha fi nar yawm al-qiyamah me tace yaminul gamus ka ce wallahi tallahi original ne kuma ka san ba original bane ka ce wallahi tallahi farashin sani na sayar maka kuma ka san ƙarya kake ka ce wallahi tallahi duk kasuwan nan ba inda zaka samu wannan sai nan kuma ka san ƙarya kake ka ce wallahi tallahi dan kai ne na sayar maka alhali kuma kai ka san ƙarya kake wani ma zaka iya sayar masa haka ga muskil Thank you. shek yusuf samba yana bamu labari ya je kasuwa zai sai link irin na hannun riga yana zuwa shago ya samu wani gashi kamar ustaz ustaz salla salla shi ko alwala babu yana ganin sai miki akrama kalla me ya kawo har cikin kasuwa ba za ka aika a kawo maka ba malai ce a link zari riga ne nake so na siya nan take duba masa kaga wannan shine irin wanda ya dace ya ce to nawa kudin sa yace akrama kalla tunda kai ne ai abun ma ba sai abun nan ba abin nan ku malamai to in ba a kyauta malamai ba wa za a kyauta yanzu ba da dai 300 uku kawai yana sa masa alaida yana miƙa mashi shi ya ɗauka da gaske ne sai ya ɗauki 300 uku sai ya bashi sai ya karba ya sa rigar ya sa linkin ya je gidan mai zai sha mai sai ga yaro yana sai da linkin a cikin gidan mai sai ya kira ran ya ce kai yaro kawo sai yaro ya zo sai ya ce nawa ake sai da wannan linkin nawa kake sayarwa sai ya ce kawo naira 200 biyu malam su ya shi ya ce naira 200 biyu sai ce to yi hakuri bari faɗa maka kudin kawo naira ɗari da hamsin shi kuma wancan yana masa rantsuwa tun da kai ne bari in kashe ka ku shiga cikin kasuwa ku ga bala'i da ke cikin kasuwa ɗan kasuwa asalinsa mutum ne mai daraja Allah ya haɗa ɗan kasuwa da mai jihadi a cikin aya ɗaya وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله الله يتي وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴan kasuwa ne ana buge-buge a bayan ƙasa ana neman falalar Allah wa akharuna wasu kuma yujahiduna fi sabilillah kuma su sun tafi fagen daga ana karawa wannan fadi yabo ne Allah ya kansu dan kasuwa Allah ya hada shi da wa da barde mayaki sojan jihadin musulunci amma dan kasuwa ya aka ya lalace sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito daga cikin masallaci sai ga yan kasuwa ana ta hada hada sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle su yace inna tujara yace wato istajibu li rasulillahi ya ma'asharat tujjar yace ya ku yan kasuwa ku ansa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan take farafawu wa ana kahum ilaihi sai dai suka dago kansu suna kallon annabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna tujjara yuhsharuna yawmal qiyamati fi zumaril fujjar illa man ittaqallaha ta'ala wa aslaha yace lalle yan kasuwa za a tattaro su ne a ranar tashin alkiyama a cikin tawagar fajirai Ya ce sai dai wanda ya ji tsoron Allah ya kyautata a cikin kasuwancinsa shi kadai ne ba zai tashi a kungiyar fajirai ba a filin alkiyama kai yan kasuwa da dama za su tashi a cikin wannan kungiyar ko ba za su tashi ba yanzu fa idan ka je kasuwa da za ka je ka taro kaya da ka shigo yan kasuwa sai a zo a tare musamman in kai sabon shiga ne a wannan layi kana zuwa sai a karbi kayan mutum da ya karbi kayan naira dubu ɗari biyar a wajenka zai je shi ya sayar zai dawo maka da kuɗi da ya sayar sai ya je ya saro wani kaya da kuɗin yanzu kuma da kuɗin ka ne zai yi business sai ai ta bala'i in ka kai shi kotu sai rinka baka dubu goma sha biyar biyar duk ƙarshen wata ya ruguza maka jayiri daga wannan lokaci shi ya gina kai shi ɗan kasuwa yau mu wayi gari zai ɗauko yaro a kasuwa yaron ya rinka masa bauta shekara da shekaru har yaron ya tsufa ba zai iya tunani ya yi tsari ko ya shiri na ya makomar wannan yaron za ta kasance ba shi wannan ba ainihin ajandarsa ba ce ba zai tsaya ya ga wannan yaron nan gaba shi ma zai zama mai iyali yaya za mu yi mu ga cewa mun tallafi rayuwarta? wannan ba ajandarsa ba ce an kai matsayin da yara a kasuwanni har gadon su ake haka ne ko ba haka bane shi zai ci amanar yaron daga nan shi yaron an koya masa mummunar ɗabi'a abokansa na kasuwa su za su zo su nuna masa yi kokari kai ta kanka shi kuma sai ya fara sata dukiyar yaron shi mai gidan ya ci amanar yaron shi yaron ya ci amanar mai gidan sai a ɗauro su gaba ɗaya a yi jahannama da su ranar tashin alkiyama wai yaya ake ga ga wayanda ba musulmai ba muna gani za su zo su buɗe shago su ɗauko yaro daga garinsu su kawo yana sa gajeren wando yana zama a shago yana musu hidima da an yi shekaru kaɗan sai su buɗe masa wani shago su sa masa kaya su ce mun yanta ka kai ma je ka nema cikin arzikin ubangiji ya je ya zauna a shago su ce abin da muke so ka yi tattali in akwai kayan da baka da shi an zo nema ka zo wajen mu ka saya kai kokari kai ma ka ga ka yanta wani ka ɗauko wani kaya ya shi haka suke ko ba haka suke ba kamin ka ankara sai ka ga ko ina sun bi sun mamaye mu kuma duk wanda ya ɗauko wani yaro da ya ga yaron ya fara canza sabuwar riga ma to daga nan zai fara tunanin yi wa yaron sharri da ya ji yaron ya fara neman aure daga nan zai fara tunanin kulla wa yaron sharri balantana ya ji yaron ya sai fegi zai fara gina gida in ba sa'a ba sai ya bar sharri har yan sanda sai ya hada shi da su wai ya yake so yadda yaron yake karkashin sa talaka to haka yake so yaron ya girma a wulakance yana bawansa ya mutu a matsayin bawa shi kuma da shi da 'ya'yansa su ji daɗi alhali da zai faɗi ya mutu yaron bai da gadon koda da naira ɗaya a cikin dukiyar shi musulunci ne yace ai wannan ba cin amana bane ba ha'intar Allah bane ba ha'intar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ba ha'intar amanonin da aka danka muku bane wannan shine dalilin da yasa ya zama sai ka marasa ta ina zaka kama idan ka je mataki na shugabanci sai ka samu babu rikon amana kuna ji a ƙasar china aka sauke minista laifinsa ya kai uwarsa asibiti da motar gwamnati aka ce bai cancanta ba ai motar gwamnati aikin gwamnati ya kamata a yi kai wasu asibiti personal matsala ce ta ba ta shafi gwamnati ba musulmai ne musulmai ne to mu nan najeriya a Najeriya na san wani gwamna sanda yake gwamna ya sauka sanda yake gwamna yarsa ba ta wanka sai da suwan wuta ba ta wanka da ruwan famfo saboda tsabar isa yar gwamnati sai dai a kawo katar na suwan wata a bare a zuba a baf wanka da shi a ina a Najeriya kuna ji a kasashen turai sai a ce gwamna zai je ganin gida ya shiga jirgin ƙasa tare da talakawa domin ganin gida zai je ba zai je da motar gwamnati ba a nan najeriya mun samu gwamna a nan najeriya da aka fatattaki wata kuku mai dafa abinci a gidan gwamnati laifinta shine ta haɗa wa 'ya'yan gwamna shayi da bombitan da jiya aka buɗe gwangwamin an buɗe gwangwamin bombita jiya sai aka haɗa wa yara shayi to kaɗan aka ɗiba to yau sai ta ga tun daga wannan kaɗan aka ɗiba bari ta haɗa da shi da ta haɗa sai aka ce wai tana so ta kashe 'ya'yan gwamna ai wannan wai ai iska ta hura yayi expire iska ta yi me iska ta hura shi kufa yanzu mai dama dama a cikin ku shine in watan azumi ya zo sai ya samu rusheshen gwangwamin madara 2500 gram da katon gwangwamin bambita ya kawo yar uwa ya ce to ki a hankali na san halin cokali duk biyu